وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون idan wanda kuke nema da ya biya bashin yana cikin matsi bashi da abin da zai biya bashin da shi to ku jinkirta neman biyan bashin zuwa lokacin da dukiyar ta sawwaka a gare shi ya samu abin da zai biya ku da shi amma ku yi masa sadaka da kyale masa bashin ko ya fi masa ɓangaren kuɗin ya fi alheri a kanku da kun san falalar hakan a wurin Allah maɗaukakin sarki